Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Yusuf Aliyu Harande Muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata goma sha biyar ga watan Disambar shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Yusuf ba makanin labarai. A jiya litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya taya zababben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaɓe da aka yi a watan Nuwamba. haka a karon farko amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane a kan iran bisa dalilin bacewar wani ba amurke a tsibirin iran a shekarar dubu biyu da bakwai. kanan labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da ake ƙoƙarin neman ɗaliban makarantar sakandare ta ƙaramar hukumar kankara a jihar neja kuma wacce ita ma ke arewacin kasar an sace wasu mutane kimanin goma sha biyar a yankin tagina da ke karamar rafi sannan kuma za ku ji kiran da malaman addini ke yin kan a fa da yin addu'o'i yayin da matsalar tsaro ke ƙara ƙamari a najeriya za kuma mu leƙa jamhuriyar nijar inda ofishin jakadancin amurka ya bayyana gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi na ranar goma sha uku ga watan disamba a faɗin ƙasar ta nijar Baya ga haka, Muhammad Baballe na nan tafa da shirinsa na noma. Sannan za mu kamu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aika mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A jiya Litinin kasar Amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya. Ma'aikaciyar lafiya Sandra Lindsay ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar New York, lamarin da shugaban Amurka mai barin gado Donald Trump ya kyankyasa zai faru. Wanda cikin watanni hudu da suka gabata yake ta ƙoƙarin ganin an samar da allurar, wanda a can baya ya yi ma matsala annobar rikon sakainar kashi. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar an gabatar da allurar farko barkanku amurkawa barkanku mutanen duniya allurar dai da aka saka a cikin mazubi mai sanyi an fara fitar da ita ne daga kamfanin Pfizer da ke kalamatu a jihar michigan tun daga ranar lahadi inda aka ɗauke ta cikin sauri zuwa sauran jihohin ɗaukacin ƙasar ta amurka kamfanin Pfizer tare da haɗin gwiwar kamfanin BioNTech su ne suka haɗa maganin. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya ce zababben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaben da aka yi a watan Nuwamba. A yau talata Rasha ta ce Putin yana yi wa Biden fatar nasara ya kuma kara da cewar yana da tabbacin cewar Rasha da Amurka za su yi aiki tukuru wajen kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suka addabi duniya. Putin ya kara da cewar a shirye yake su gana da Biden shugabannin kasashen duniya da dama sun yi wa Biden murnar wannan nasara ta lashe zaben. Kana da tattauna hanyoyin aiki tare da zarar ya kama aiki a watan Janairu. Putin ya ce dama ya tsaya ne sai an tabbatar da sakamakon zaben a hukumance, wanda aka yi hakan a jiya Litinin. inda masu zaben kwaleji da ake kira electoral college a turanci suka tabbatar da biden a matsayin wanda ya kada trump A sati mai zuwa ne a Tony Janar na Amurka William Ba zai bar kujerarsa. Bayan ganawa da shugaba Donald Trump jiya Litinin, Trump ya rubuta a shafin sa na Twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamun Kirsimeti don samun damar zama da iyalinsa. Trump ya wallafa takardar barin aikin ba wanda take ɗauke da kalaman jinjinawa daga gwamnatin ta Trump. takardar ta kara da cewar ranar ƙarshe da ba zai yi aiki ita ce ranar 23 ga watan Disamba. Mataimakin Attorney General Jeff Rosen zai rike kujerar ta wucin gadi a cewar Trump. Attorney ba dai na kusa ne da Donald Trump kuma amininsa. Amma Trump bai ji daɗin yadda ba ya fito ya ce babu wani magudi a zaben da aka yi da zai canza sakamakon zaben ba a watan Nuwamba. a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana karashin labaran duniyar. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin yayin da ake kokarin neman ɗaliban makarantar sakandare ta karamar hukumar kankara a jihar katsina a jihar neja wacce ita ma ke arewacin ƙasar an sace wasu mutane kimanin goma sha biyar a yankin tagina da ke karamar rafi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasir batsari ya aiko mana daga mina Wani al'amari dai da ya faru da tsakiyar ranar Litinin dinnan da ta gabata a ƙauyen Ogu da ke yankin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi a jihar Niger. ya ƙara jefa mazauna yankin cikin wani yanayi na tashin hankali kamar yadda wani daga cikin mazauna yankin ya yi ƙarin bayani. Nan eh, kauyen ta gina an ɗauki wasu kamkawa sun kai mutum goma sha hudu ko sha biyar wanda aka ɗauka. Sannan kwana hudu ko biyar da suka wuce a can yankin eh, karaya an kwashe ma wasu wa shanu sannan kawai malam abin da ya sai dai mu yi addu'a. Sai dai mu yi addu'a. amma ah, su jami'an tsaro a wurin babu wani yunkuri da suke na shawo kan abin kasan dambu ya yawa baya jin mai ka gani muna ganin kamar da a ce za a samu karin jami'an tsaro to kila iya su iya magance abu amma wai su kukuna ganin su masu wannan ta'addancin to ai abinda da suka da suke ai wata sama da rana suke zuwa ai to ana ganin su yawancin da masina suke gane da su. To bayanai dai na nuna cewa waɗannan mahara sun share kusan mako guda a yanzu suna cin karansu ba babbaka ba tare da an ce masu uffan ba a yankin. kamar yadda shugaban karamar hukumar tarafi alhaji ismaila dan modibbo ya yi mun karin bayani ta wayar salula To wato abin da ke faruwa eh, Mustapha wannan magana da ake na ugu mm. ta jina da sauransu. Mm. Wato akwai ogu akwai ugu. Ogu mm. ne aka yi kidnapping ɗin mutum hudu wancan ogu wani ƙauye ne wurin wayan kilomita hudu ko biyar zuwa daga kagara zuwa wannan wuri. Mm. Wayannan kuma wayanda suka tsara hanya tsakanin tagine da minas suna wurin dutsen uku ne nan ne ake gani barayin nan sun bude sabon camp nasu da yake a addaban al'umma. Kuma mun sha faɗi ma gwamnati wata goma sha ɗaya da suka wuce cewa mutanen nan fa ga ta hanyar da suke bewa duk lokacin da zaka faɗi zaka ka yi magana ne kamar an shuka tusa. Ah, wanda wuri ba a tare shi ba wannan barayi sun samu rufe yanzu daga birnin gwari forest ah, kamuku forest yanzu suna da hanya da za su iya zuwa har zingiru bridge wanda duk wasu ƙauyuka na mutanenmu da ke faɗa da su barayin nan sun gama da ƙauyukan nan sun ƙona musu gidaje kuma 'yan bangan mu ba su da ƙarfin makami da za su iya faɗa da waɗannan barayi so yanzu maganan barayi a kamuku forest ma ya kau yanzu barayi sun dawo ne suna kokarin gina sansanonin a wa'annan duwatsu da ke gabacin ta gida wanda kaga idan har gwamnati ta bari haka ya faru so wannan hanya da ta tashi daga na zuwa kwantagora hanyar nan za ta zama sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shugaban karamar hukumar rafi kenan alhaji ismaila dan madubo a cikin rahoto na musamman da mustapha nasir batsari haɗa mana wanda za mu kawo muku cikakken rahoton a shirinmu na dare idan allah ya kai mu To a Najeriya har ila yau malaman addini sun yi kira da a dukafa da yin addu'o'i domin ganin an samu sauƙin al'amuran tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa ƙasar musamman a arewacin Najeriya. Shugaban ƙungiyar Ahlus Sunna Jibwis wato Sheikh Abdullahi Balalau ya yi wannan kiran a daidai lokacin da hukumomi ke cewa waɗanda suka sace ɗaliban kankara sun bugo waya. Wakilin muryar Amurka daga Abuja, Nasir Adamu El Hikaya ya aika mana da ƙarin bayani. su ɗauki dukkan mataki su sa ido su yi bibiya su yi hukunci su yi duk abin da za su iya yi don al'umma su kwantar da hankalinsu su samu su yi bacci. A sanarwa daga ofishin shugaban da ke umurtar limamai na dukkan masallatan kungiyar su shiga jagorantar addu'o'in alkunud don taimakon Allah ya ce rike gaskiya da amana za su karfafa karbar addu'o'in jama'a. Shehu Malami ya buƙaci gwamnatoci a dukkan matakai da jami'an tsaro su yi tsayin dakar kare rayuka mutunci da dukiyoyin 'yan Najeriya. Sannan a yi ta a cikin masallatai dama lokacin da musiba ko fitina ya sauko ana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da kaskantar da kai da nau'uka daban-daban na ibada masu yin sadaka su ci gaba da yin sadaka masu yin istighfari kowa ya kama mai ta yin istighfari muna sadaka muna salatin annabi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a nan shugaban na jibiyu Sheikh Abdullahi Balalau ya jaddada ta'aziyya ga waɗanda 'yan Boko Haram suka halaka a arewa maso gabar da buga misali da waɗanda aka yanka a zabar mari kazalika ya jajanta wa iyayen yaran makarantar sakandaren kankara a jihar Katsina da 'yan bindiga suka sace 'ya'yansu. Babu shakka wannan dole mu nuna alhinin mu da bakin cikin mu da damuwan mu dangane da abin da ya faru. Idan ka kaddara wa kanka cewa da 'ya'yanka ne to za ka fi ganin zafin abin da tashin hankali da nuna damuwarka. Dole mu tausaya wa iyayen dole a ci gaba a yi ta musu addu'o'i Allah ya huci zukatansu sannan mu yi addu'a Allah ya dawo da wa'annan 'ya'ya zuwa ga iyayensu lami lafiya. A zantawa da muryar Amurka kwamandan masu satar mutane a gabashin titin Abuja zuwa Kaduna Nasiru lokacin Kacallari ya ce su ma masu satarar mutane ne amma baya tsoron mutuwa duk da haka ya ce yana takeicin ɗauki mahaifiyarsa da jami'an tsaro suka yi. tsakani na da Allah da ya halice ni kaga ko ba dawo man da shanu wallahi wallahi wannan zan iya ban ma Allah amma kaga to rike tsohuwan nan aka tsare ta kai to to wannan kaga ba abin da zan ban ma Allah ne sai dai in ta fito in ce na ban ma Allah zalunci da aka yi mata akwai abin da ake damuwa da shi nasiru cewa son samu in ma aka sace mutane to a yi kokarin sun ba da kudin fansa a sake su ba tare da an taba su ba kukan kula da wannan su ma mutanen talakawa ne masu wucewa kan hanyoyi bai dace a halaka su ba idan ka lura da wani abu gwamnati da sauran shugabanni idan suka kuntata ma talakan na ƙasa da su shi ma talaka idan ya kama na ƙasa da shi ba lallai bane ya riga mai saboda su shugabanni ne waɗanda ya kamata su yi maka adalci kai ma ka yi ma na kasa da kai adalci. Wani bayanin bayan fage na nuna barayin mutanen na arewa maso yamma sun kulla kawance da 'yan Boko Haram daga arewa maso gabar. Nasira da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Nasiru Adamu kaya Yanzu kuma ga Yusuf ya dawo da ƙarshen labaran duniya. A karan farko Amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane a kan Iran bisa dalilin ɓacewar wani ba Amurke a tsibirin Iran a shekarar dubu biyu da bakwai. Amurka ta ƙaƙaba takunkumi ga wasu jami'an tsirrin Iran su biyu waɗanda aka tabbatar da cewar suna da hannu akan ɓacewar tsohon jami'in hukumar FBI Robert Levinson wanda ake tsammanin ya mutu. A cikin wata sanarwa da aka fitar jiya Litinin, ma'aikatar kuɗi ta Amurka ta fitar da sunayen jami'an cewar Muhammad Basiri da Ahmad Kazai suna daga cikin manyan jami'ai a ma'aikatar tattara bayanan sirri da tsaro ta Iran. wani babban jami'in gwamnatin amurka ya shaida wa manema labarai cewar akwai alamun cewar basi da ahmad suna da asusun bankuna a amurka kuma za a kulle su haka kuma babban jami'in na amurka ya ce jami'an na iran biyu za a haramta musu wasu al'amuransu a wajen iran ɗin. kasar Australia ta ja kunnen kasar China da cewar za ta kai ta kara zuwa kungiyar kasuwanci ta duniya muddin ta ce za ta ba mata takunkumi a kan makamashin gawayi da suke fitarwa zuwa kasashen waje. Kamfanin dillancin labaran China Global Times ya ruwaito jiya litinin cewa gwamnatin ta samu izinin sayo sinadarin kol daga wasu kasashe ba tare da wasu tsangwama ba amma ban da kasar ta Australia. jirage da dama ne dauke da kwan na kasar australia aka hana musu saukewa a bakin ruwan kasar china firaministan australia scott morrison yau talata ya shaida wa manema labarai cewar har ya zuwa yanzu beijing ta amince ko kuma karyata wannan rahoton ba don haka za su ɗauki labarin a matsayin kafafen watsa labarai ne suka haɗa shi. madalla yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Nijar ya bayyana gamsuwa da yanayin da aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi na ranar goma sha uku ga watan Disamba a faɗin ƙasar ta Nijar. Sai dai ya gargaɗi mahukanta akan buƙatar ɗaukar matakai don ganin ba a fuskanci matsaloli ba a zaben na 'yan majalisar dokokin ƙasa da na shugaban ƙasa da za a yi a ranar 27 ga watan Disamba. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani a wata sanarwar da aka aike wa 'yan jarida a washe garin zaben kananan hukumomin da ya gabata a nan nijar ofishin jakadancin amurka ya fara ne da jinjinawa al'ummar wannan kasa saboda abin da aka kira halin dattakon da suka nuna a tsawon wunin na lahadi 13 ga watan disamba yayin da jami'an sa ido suka ce sun gano wasu kurakuran da suka shafi tsare-tsaren wannan zaɓe Alhaji Iti Bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Nijar. An gudanar da wannan zaɓe ne a cikin tsanaki a cikin kwanciyar hankali da lumana. Har ila yau ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka masu sa ido a cikin tafiyar da ayyukan zaɓen sun lura da cewa duk da shike an yi wannan zaɓe a cikin kwanciyar hankali an gano wasu mazaɓu inda aka samu matsaloli da suka hada da na rashin isar da kayan zaɓe la'alla takardu ƙuri'u wato cewa da hotuna na masu zaɓe ne ko waɗanda za a zaɓe da rishin buɗa ruhuna na zaɓe a kan lokaci. Gwamnatin Amurka ta hanyar wannan sanarwa ta buƙaci masu alhakin tsara zaɓe su ɗauki matakan da za su taimaka a kaucewa afkuwar irin waɗannan matsaloli a zaɓuɓɓukan da ake shirin gudanarwa a ranar 27 ga watan da muke ciki. A zaɓuɓɓuka masu zuwa na shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar 27 ga wannan wata na Disamba. A inganta, a kyautata, a gyara gyara inda aka samu kurakurai na aji kayan zaɓe. Karancin matakan kare kai daga cutar corona da ma rashin ɗaukar waɗannan matakai a galibin rumunan zabe yana daga cikin abubuwan da aka gano a yayin gudanar da zaben na lahadin da ta gabata. Mutane da yawa da suka halara a waɗannan ruhunan zaɓe ba su kiyaye da aiki da umarnin gwamnatin Nijar ba na rigakafin kamuwa da cutar sarkewar numfashi ta coronavirus. Ba su da wannan takunkumi gwamnatin amurka ke tunatar ma 'yan nijar cewa da tunda umarni ne na hukuma ya kamata a mutunta shi kuma a kiyaye a zaɓuɓɓuka masu zuwa. Kasar Amurka ta sake tunatar da hukumomin Nijar muhimmancin mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki da 'yancin gudanar da taro da dukkan 'yancin ɗan adam da abubuwan da demokradiyya ta yi tanadi ga 'yan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida sulamin mu barma wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da ɗumi su. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba ka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kan ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma. Noma tushen arziki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya. da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta muna kuma tattaunawa ne da farfesa muhammad faguji ishaku babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke zaria da kuma dr shaibu madugu darakta a majalisar binciken harkokin noma ta najeriya wato arcn da ke abuja a cikin shirin namu na wannan makon farfesa muhammad faguji ishaku ya ɗora kan bayanin da ya faru kan ingantaccen iri. Akwai masana na musamman waɗanda su aikinsu ne cewa su inganta wannan iri su bullo da yanayin da ake fuskantar ƙalubale na noma to daidai wannan ƙalubale daidai abin da ake bi kenan a sharewa manoma hawayensu ta wannan bangaren. Kuma kamar yadda za ki ji yadda shi ma Dr. Madugu zai ce irin wannan shi ma ana yi ta bangaren dabbobi su ma ana inganta su wajen yawaita nama da su nono da za a matasa da sauran halaye daban-daban da jure cututtuka ma ko su iri da ake faɗa ko ni iri wanda zai jure kwari amma na gargajiya ba zai iya jure kwari ba akwai wadda shi ingantaccen ba sai an fesa masa ko wani magani ba shi da kansa zai iya kare kansa daga abubuwan da suke addabansa to wannan ne bambanci to bari zo dai ka dr shu'aibu waɗanne shawarwari ne zaka ba mu don rage misali kasadar wannan cutar kan wadatar abinci da kuma irin abinci mai gina jiki. Masha Allah kin ga a irin nan da muke magana ingantattu akwai wanda an ƙara masu sinadari akwai muna da hatsi yanzu da abinci da kuma tsiro da an riga an inganta su kan ta bangaren sinadari mai masu gina jiki. Misali kin ga ana maganan kamar aka yi maganan iri na rogo akwai wanda za ki ga an sa rogo ne amma an ƙara mashi abu kamar bita carotene wanda shi ingantacce ne yana da amfani da sinadari da jiki ke bukata ya yi amfani da shi duk suna cikin karin wannan idan kika duba duk amfanin wannan ba komai bane idan aka samu irin wannan hatsi ko abinci aka ciyar da jama'a da shi ba komai zai ba yana kara musu ne inganci a jiki saboda akwai nutrients da daman jikin mutane ke bukata su ne sinadarin da jiki ke bukata wanda yanzu a wannan abincin ba su da shi da can asali kamar ko yanzu akwai ayyukan da ake yi a nan badigi a shinkafa so misali za ki ga cewa shinkafan nan shi ma suna yi ne su kara mashi a A sinadarin da babu a cikin shinkafa asali da an aka ci to yanzu kin ga wannan idan ka ci shi a jiki yana ƙara maka nutritional intake na jikin mutane so kuma idan aka hada shi da lafiyan jiki dama kin ga kuwa idan ka samu ingantaccen abinci ka ci yana boosting immune system naka a dan adam wanda za ki ga yana taimakawa wurin kare mutane daga zuwa cuta sannan yana boosting garkuwan jiki to kin ga duk wayannan abinci ne da abubuwa ne da ya kamata a ce an samu fadakarwa a kansa su karan kansu manoma abin nan karbabu ne kun ga za su samu karuwa a cikin sa sannan kuma zai kara ma mutane lafiya to ana bukatan a sanar da mutane su san da irin wayannan cewa akwai su irin nan na nan akwai shi a shinkafa masara ana aiki akan shi kin ji dazun na fira da profesa mhm. kafin mu fara wannan na tambayan sa ya aikin su na masara yake ce sun yi nisa da aiki an kuma samu ci gaba sosai kwanan nan ba da dadewa ba bi iznillahi shi ma zaki zo ki ji an fito da wannan iri na masara haka zalika an yi aiki akan wake wannan ya fito waken ma already yana nan ana aiki da shi na ɗaya kamar yadda ya bayani bayani kan wannan waken banda maganan cewa yana jure ma uh, kwari wannan yanzu ana samun shi a haka to kin gana daya zai kawo hata manoman farnin samun su in terms of dukiya economic status din su zai karu haka zalika wanda suka sayi wannan abincin suka ci irin shi to kin ga su ma za su ƙara samun kariya daga a jikin su na boosting uh, immune system nasu professor menene bambancin waɗannan iriruwan da kuka inganta da irin namu na da wajen dadewan ajiyan ingancin kayan abinci da kuma yadda za a sarrafa su ingancin da muke yi inganci ne kamar yadda ya ta'allaka ne akan irin kalubalen da manoma suke fuskanta wato kenan ba ma inganta iri domin mu yi katsa london da irin amfanin da ake da shi wajen yin abinci da kuma nau'uka irin na ajiyuwarsa a jirkin tashi daga yadda yake illa iyaka a ƙara masa ƙari ake yi eh, shi yasa ake cewa ingantaccen iri ana ƙara masa halaye ne misali ko cuta ya jure cuta ba tare da sai an je an nemo magani sinadari ana ta fesa musu a gona ba ko kuma kwari ko kuma a ce ya ƙara yawa da sauransu a takaice duk wata masara da aka yi yadda masarar mu ta gargajiya za a iya ajiye ta a buhu ta ajiyu daidai kima haka za ta ajiyu amma akwai waɗanda an ƙara musu inganci na cewa su jure wahalan ajiya alal misali idan da kwari za su addabe su bayan wata uku ne to yanzu an inganta su ta yadda za ka iya ajiye su ta hanyoyi na zamani wadda zai kasance da tasirinsa da ingancinsa har tsawon tsawon wata hudu to wannan shi ma wani ƙarin ci gaba ne. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyar mu Abuja magina Dauda sai Julia Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. da Muhammad Baballe. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabin Rijau. Suka ce sake dawowar cutar coronavirus a daidai lokacin da kasar mu ke fama da taɓarɓarewar tsaro. Abin tashin hankali ne gani hankali. Allah ya ka mana agajin gaggawa. sai sakon ya kuji matar ahmadu abacha matina a jihar yobe ta ce ya kamata mai magana da yawun shugaban najeriya muhammadu buhari wato malam garba shehu ya rika yin bincike yana samun gaskiyar lamari kafin ya rika fitowa gidajen rediyo yana mai da martani ba wai ya rika faɗan maganganun son zuciya waɗanda suke janyo fushin al'umma ga mulkin shugaba muhammadu buhari ba gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba sakon sakon shehu adamu rijau cewa ya yi muna kira ga gwamnatin najeriya da jami'an kasar mu ta najeriya da ku yi iya mai yinku domin ceto ɗaliban makarantar sakandaren kankara da 'yan boko haram suka yi ikirarin sacewa domin dai abin da ya faru da ɗaliban makarantar chibok wani babban tashin hankali ne sai saƙon haɗin gwiwa daga aliyu usman taka lafiya da alhaji zaidu bala kofa sabuwa da hamza galadima birnin kebbi suka ce shugaban ƙasa tare da gwamnonin arewacin tarayyar Najeriya ya kamata su yi amfani da dukkan kasafin kuɗin shekarar 2021 wajen samar da cikakken tsaro ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Babu shakka al'ummar arewacin ƙasar nan baki ɗaya babu abin da muka fi bukata wajen shugabanninmu wanda ya fi su tsare mana rayukanmu da dukiyoyinmu. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Habibu Abubakar daga Nijar. Ya ce a yau yau muryar Amurka ina so ku bani dama domin na miƙa sakon jaje na zuwa ga ilahirin iyaye da 'yan uwan ɗaliban makarantar kankara da ke jihar Katsina da ƙungiyar Boko Haram suke ikirarin sace su a makon nan. Muna addu'ar Allah Ubangiji ka kubuto da waɗannan ɗalibai ba tare da wani ya nakasa ba ya kuma kiyaye gaba da afkuwar irin wannan lamari. madalla har yanzu dai ga Yusuf da labarai amma fa a takaice. jiya litinin kasar amurka ta fara amfani da allurar rigakafin annobar coronavirus wacce aka fara da baiwa ma'aikaciyar kiwon lafiya ma'aikaciyar lafiya sandra lancy ta kasance ta farko da aka yi wa allurar cutar a jihar new york Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ta yi zababben shugaban Amurka Joe Biden murnar lashe zaɓe da aka yi a watan Nuwamba. A sati mai zuwa ne a Attorney General na Amurka William Ba zai bar kujerarsa bayan ganawarsa da shugaban amurka donald trump jiya litinin trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewar ba zai bar aiki kwanaki kaɗan kamun ranar kirsimeti don samun damar ganawa da iyalinsa a karan farko amurka ta fara ɗaukan mataki a bayyane kan iran bisa dalilin ɓacewar wani ba amurke a tsibirin iran a shekarar dubu biyu da bakwai. Thomas sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin 牛的股比。